لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta asabar wacce take ita ce ta ashirin ita ce ta biyar ga watan rabi awal a wannan shekara ta 1432 da 33 daidai kuma da 28 ga watan janairu shekara ta 2012 miladiya a yau da izinin allah ta'ala a wannan littafi muwatta umalik za mu tashi a kitab na 32 kitab din da yake shine shine kitabul qirat kitabul qirat kitabul qirat shine kitab na 32 a inda ya zo bayan kitabul biyu idan ka ce alkirar yana da yare guda biyu akwai yaran mutanen madina mutanen hijaz makka da madina shi ake kira alkirab shi yi kira alkirab iraka ce alkirat a yaren mutanen hijaz maka da madina shi ya kira almudaraba a yaren mutanen iraki mana muna da almudaraba muna kuma da alkirab idan aka ce almudaraba shi kuma an ciro ne daga fada Allah madaukin sarki da ya ce wai za darabtum fil ardi fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru hakan nan da fada Allah ta'ala wa akhar wa akharuna yadribuna fil ardi <clears throat> idan aka ce almudaraba a yaren mutanen iraki ko aka ce alkirab a yaren mutanen hijaz me ake nufi ana nufin daf'u malin ma'alumin liman yattajiru bihi bi ba'd ribhi daf'u malin ma'alumin mutum ya bayar da dukiya sananniyar dukiya lissaftaciya liman yattajiru bihi ga wanda zai dinga yin kasuwanci da dukiyar mana jin wannan bi ba'd ribihi da sashi wani abu na riba kamar yaya karamar mutum ne bai iya kasuwanci ba bai kware a kasuwanci ba amma kuma yana da kuɗi a ƙasa kai kuma gashi ubangiji Allah madaukin sarki ya hore maka kasuwanci kuma babu kuɗin a ƙasa sai ya zama na sai ya ɗauki kuɗin ya baka a matsayin ka dinga jujjuya su in an tashi raba ribar <clears throat> sai ribar ta zama tsakaninku mun gane wannan wannan shi ake kira al-mudaraba shi kuma ake kira al-qirat in muka ce al-qirat <clears throat> ana nufin yaran mutanen Hijaz Makka da Madina in aka ce al-mudaraba ana nufin yaran mutanen Iraki ina jin mun gane wannan sosai da sosai ما ليت كتاب القراط باب ما جاء في القراط قال رحمه الله حدثني يحيى مالك حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال خرج عبد الله وأبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين في جيش إلى العراق فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتباتعان به متاء من متاء العراق هكذا نقول شيء كوكما فتبتعان تاء تفرقو تنا دفتها باء كما فا سكون فتبتعان فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون ربح لكما فقال وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال فلما قدم باع فأربح فلما دفع إلى فلما دفع ذلك إلى عمر قال أو كل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما قال لا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن أمير المؤمنين فأسلفكما أدي المال وربحا فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد الله وراجه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر قد جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر رضي الله عنهم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين نصف ربح المال malam ya ce babu ma ja a filkirat babin da ya zo zai yi bayani a ka abin da ya shafi alkirat ba da kuɗi domin a yi kasuwanci in aka yi kasuwancin sai riba a kasafta ta tsakaninku tsakanin kai da ka ba da kuɗi da shi da yi kasuwanci da kuɗin mun fahimci wannan kun ga dai wani nau'i ne na abin da ya shafi albayo kenan ko wannan yasa malam ya biyo shi ya biyo shi ya biyo kitabul bai'i da wannan mala ce haddasani malik ubaidullah ibn yahya allafi yake cewa yahya ibn yahya allafi ya karanta da ni wannan daga malik an zaid ibn aslam daga malamin malik zaid ibn aslam an abihi daga ma daga baban zaid shine wa eh shine aslam shine aslam al-adawi thiqatun ya rasu a shekara ta 80 da hijira ko dai shekara ta tamanin ko sama da shekara sittin da hijira a lokacin yana da yana da eh, yana da rayuwa shekara 114 kaga ya zama mukhdaram kenan wanda yake ya rayu a cikin jahiliya kuma ya rayu cikin musulunci sannan kuma bai haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba annahu qal shi aslam ya ce خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر رضي الله عنهم في جيش إلى العراق خرج عبد الله عبد الله بن عمر وعبيد الله da Ubaidullah ibn Umar mutum nau kenan biyu shi yasa ya ce ibna Umar bin Khattab ƴaƴan Umar dan Khattab ƴaƴan shi na cikin sa sun fita fi jayshin ila Iraq cikin sojoji cikin dakaru zuwa yankin Iraki a zamanin Umar dan Khattab ya tura su cikin sojoji da za su je yaƙi da ya tashi tura sai ya tura hadda ‘ya'yan shi bai tura ‘ya'yan wasu ba ya bar ‘ya'yan su yi lif a gida kun gano wannan da ke ko sai ya tura hadda ‘ya'yan shi zuwa fagen fama falamma kafala a lokacin da suka dawo daga iraki aka kammala yaƙi kenan marra ala abi musa al'ashari sai suka wuce ta wajen abun musa al'ashari abdullahi ibn qais wa huwa amirul basra a lokacin shine gwamnan basara da umar dan khattab ya aiko shi mana ji wannan sosai kunga Basra tana da gwamna kufa tana da gwamna masar tana da gwamna sham tana da gwamna wacce ake aka daddatsa ta yanzu ita ce falastin ita ce wani bangare na lubnan da wani bangare na masar da abin da ya shafi jordan da sauransu dai eh, sham ne ita ce siriya haka da aka daddatsa ta aka daddatsa tsohuwar sham a lokacin gwamna guda ake turo mata lokacin da ake da daula kenan mai karfin gaske daular musulunci sai waɗannan mutane guda biyu abdullahi ibn umar da ubaidullahi ibn umar sai suka biyo ta basara wurin gwamnan basara shine abdullahi ibn nan abdullahi bin qais abi musa al-ash'ari farahaba bihima sai musu marhaban lale wa sahal ya sauwake musu abun zama da masauki da komai da komai sun qal sannan sai wannan gwamna na kufa yace ce wa abi musa al'ashari sai ce lau aka jiru lakuma ala amrin an fa'o kuma bihi lafa'altu in ko zan samu iko da zan samu dama in muku wani al'amarin da zai amfane ku ku suwa kenan abdullahi bin umar da ubaidullah bin umar inda zan muku wani abin da zai amfane ku la fa'altu da nayi kuna jina thumma qal bala sannan sai abi musa al'ashari ya ce e kuwa tabbas zai amfane ku din ha huna malum min malillah sai ce nan dukiya ce daga cikin dukiyar Allah oridu an aba asa bihi ilal madina uridu an aba asa bihi ila amirul mu'minin da nake so in aika ma amirul mu'minin wannan dukiyar ko dai zamana abin nan jizya ce aka tattara ko ya zamana ganima ce wasu abubuwa da na amfani na al'umman musulmi da suke a hannunsa zai turo su zuwa amirul mu'minin zuwa wurin madina zuwa madina sai ce fa uslikuma sai in ba ku aike ku da shi fatabta'ani bihi mata min matal iraq sai ku sai kayayyaki hajoji daga cikin kayan da ake saiwa a iraki maimakon ku rike gundarin kudin ku sa aljihu ku tafi da shi sai kun je ku cire kudin ku bayar me zai hana in na ku kudin sai ku sai amfani a nan iraki Sun mata bil madina sannan in kun je madina ku sayar kuna shi fatu addiyani ra'asal mali ila amirul mu'minin sai ku mayar da uwar kudin ga amirul mu'minin waye kuna ribu lakuma ku kuma abdullahi da ubaidullah ku rike ribar eh ina ji ai gane karatun yanzu kudi ne yake da su a madina a iraki a basra shi abi musa al'ashari kuma kudin na al'umman musulmi ne daman yana son wanda zai samu ya bashi ya kai wa amirul mu'minin to tunda ya samu ƴaƴan shi sai ya basu kuma sai ya yi musu wata shikima me zai hana ku sai kaya a nan garin maimakon ku rike tsoron kudin ku tafi da shi in kuka sai kaya kuka je madina kuka sayar da kayan sai ku ɗauki uwar kudin ku ba amirul mu'minin ribar kuma sai ku sa aljihunku ai zai za ku samu amfani muna jin wannan faƙala sai suka ce wadidina zalik lalle kamun su haka a haka ya yi fafa'al sai ku yi haka ɗin ya ɗauki dukiyar kuɗin nan zinariya da azabra ya tara ya basu su kuma suka shiga kasuwa suka sai kaya suka wuce waka taba ila umar bin khattab an yi akhudha minhum humalmal ya rubuta wasiƙa cewar gashi gashi gashi ka karɓi kuɗin na a hannunsu ba kuma yadda bayani ya kasance falamma kadima a lokacin da suka shiga birnin madina ba'a sai suka sayar da wannan kayan da suka so daga iraki fa urbiha suka samu koriba falamma a zalika ila umar a lokacin da suka ɗauki uwar kuɗi da abu musa al'ashari ya ba su daga basara suka bai ma umar ƙal sai umar dan khattab ya ce a kullul jeshi aslafahu min salama aslafa kuma yanzu dukkanin sojojin yaƙi ya ba su kuɗin kowa ya so da kaya daga iraki ya zo madina isayar ya ba gwamnatin ya ba amirul mu'minina uwar kuɗi shi ya riƙe ribar ko kuma kuku biyu kawai ya ba kuɗin kuka yi wannan kuka so kaya daga iraki kuka zo madina kuka sayar kuka ba amirul mu'minina kuɗin maji tambayar sosai shin duk sojojin iraki da aka tura da iraki duk kowa ya bashi kuɗi ya ce ya so kaya ya zo madina isayar ya ba amirul mu'mini na ribar shi ya rike ribar e ya ba amirul mu'mini na uwar kudi shi ya rike ribar kowa da kowa ima a kullu da a asalafa misali ma asalafa kuma ƙara sai suka ce la a'a fa ƙara umar bin khattab sai man khattab ya ce ibna amirul mu'minin yanzu ‘ya'yan amirul mu'minin na kaɗe ima haka don kuna ‘ya'yan amirul mu'minin ya ɗauki dukiyar gwamnati ya baku ya ce ku so kaya ku zo madina ku sayar ku riƙe ribar ku ba gwamnati uwar kuɗi don kuna ‘ya'yan amirul mu'minin fa aslafa kuma yi muku irin wannan aiki ajiyar malawar wa ku ɗauki uwar kuɗi da riba gaba ɗaya ku bayar da ita to kun ga abin da ya sa fa har yanzu da zara an ce umar an kaza kaji ana radiyallahu anhu amirul mu'minin sun rike mutunci sun tsayar da adalci a bayan ƙasa ya sa gwamnatinsu ta zauna lafiya suka jagoranci ba wai ƙasa irin najeriya ba ƙasa irin najeriya wacce ike tafi goma sha biyu don ka dubi makka ka dubi madina ka dubi yankin najidu ka dubi yankin Falastin, ka dubi yankin basra dubi yankin iraki dubi ina ne dubi fa iraki yadda iraki take dubi ƙasashe masu tarin yawa a zamanin shi fa har yankin iran sai da shi ƙarƙashin musulunci ina ne ina ne ina ne amma aka zauna lami lafiya saboda adalci da aka tsayar a ban kasa ba ka jin fashewar ba ma ko harbin sari kanoki duk ba ka jin waɗannan al'amura saboda dukiyar ba a yi mata kashe mu raba ba ba a yi mata kasa mu raba ba ya zama da daga shi sai 'ya'yan shi a duba abin da ya faɗa ya ce dukkanin kwamandoji duk sojojin yaƙi ya ba su kuɗi irin yadda ya ba ku yace a suka ce a yace dan ku kuna ƴaƴan shugaba shine ya ɗauki dukiyar gwamnati ya baku da cewar wai ku so kaya an kuka zo gari kuka sayar sai ku ba gwamnati uwar kuɗi ku ku kirkiri ba haka ake yi yace ku mai da kuɗin to kuma kun ga in ba haka aka yi ba to malamai haka fitattuni ne ubangiji Allah madaukin sarki kadai ya san irin wanda su bayyana saboda zalunci ba irin abin da ba haifarwa adalci ba irin zaman lafiyan da baya kawo hisa Allah ta'ala ce inna Allah ya amurkum bil adl nan inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun amma muddin ake kashe mu raba dukiya ce ta ta tamu ta mu duka dan dukiyar ƙasa dukiya ce ta al'ummar ƙasa baki daya amma ya zama na an samu wasu tsiraru su suke irin yadda suka ga dama da ita alhalin dukiyar nan ba tasu ba ce Ta kuce baki ɗaya to idan wani ya iya haƙuri ya ce Allah ya isa sa biya a gaban Allah wani ba zai iya haƙuri ba tun a duniya zai ce shi fa sai ya bi kadinsa ina fata mun fahimci wannan umar dan khattab ya ce addiyal mala wa ribha ku ɗauki dukiyar uwar kuɗin da riba duk mayar wannan magana ba ta taso ba fa amma abdullahi amma abdullahi fasakata sai ishuru bai ce ufan ba wa amma ubaidullah amma ubaidullah dan uwan abdullahi dan umar kenan fa qala sai ya ce ma yan bagi laka ya amiral mu'minin hadha ya amiral mu'minin wannan fa ba zai yi fa a ya mayar wannan ba zai yiwu ba eh eh mana ce ce ce amirul kaga nan sai ya fito amirul mu'minin ne fito a baba ba kenan sai ya ce amirul ne wannan fakan gaskiya ya kamata a sake dubawa launa kasa hadal mal inda wannan dukiyar mun fadi da muka so au halaka ko dukiyar ta bace la dhamin nahu aida mun biya ko ba kai ba da muka so kaya daga iraki muka zo nan madina muka sayar inda mun faɗi ba mu mai da kuɗi ba dole mu za mu sayar da eh, tsohon barkonanmu da tsohon doyonmu da muka yi banga da ita da me da me mu cika mu bayar yawwa ciko ya biye gittai hakan nan inda bata ta yi da salwanta ta yi ta sanadiyar abin da muka so ku ta sanadiyar abin da muka so da inda mun so kayan ne muna tafiya kwastam ya ce ai wannan kayan ya sa ma doka aka tare shi kaga dole mu biya faƙala umar addiya umar ya ce ina ku zuba kuɗin nan ku ajiye su ku kawo su fasakata abdullah sai abdullah ya shiru wa rajahu ubaidullah sai ubaidullah ya sake mai da wacce magana fa haka zaka aka za ka samu a cikin 'ya'yan mutum akwai wanda yake da ya magana sai ishura amma akwai wanda zai ce baba ya kamata fa a yi kaza a yi kaza a yi kaza ya ce amirul mumini ya kamata a duba inda kuɗin nan salwanta suke da mun biya inda kaza ne ya faru da kaza da kaza ne da kaza ne da kaza ne faƙalar rajulun min julasar umar sai wani mutum daga cikin 'yan majalisar umar ɗan khattab ya ce ya amiral mu'minin ya ce ya amiral mu'minin lau ja'altahu qiradan wannan abin da suka yi ka sanya shi qirad mana ka sanya shi kasuwanci ne aka ba su kuɗi aka ba su kasuwanci da shi kuma kaidar ita ce in ka ba mutum yayi yi kasuwanci da shi shi ba shi ke da kuɗin ba kai kuma ba kai kake da kasuwancin ba in an samu riba sai a raba wannan kuma ana hitin zamanin jahiliya yana cikin abin da ake yi zamanin jahiliya musulunci ya tabbatar da shi ya mishi kuskure ba kamar yadda diyya tun zamanin jahiliya ake yin ta ake ba da diya in an yi kisan kai musulunci da ya zo ya tabbatar da ita sai dai mata kwaskwari ba malamai suka ce wannan ya faru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Khadija kafin ya aure ta lokacin da ta ba da dukiya ake tafiya ake kasuwanci kun ita take da dukiya su kuma suke da kasuwanci shi sa kun ga nan da yake mutanen madina ne sai ce lauja altahu kiratan kun ya tabbata da shi shine yaran mutanen hijaz inda iraki ne sai ya ce lauja altahu mudaraba fa umar sai man khattab ya ce qarja altahu kiratan eh to ka lalle na sanya shi kiratan fa akhadha umar ra'as al-mal sai umar dan khattab ya karbi uwar kuɗi wa nisfa ribhi da kuma rabin ribar da aka samu وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربح المال سي عبد الله بن عمر ده عبيد الله بن عمر سكا كربي ربن ريبر kenan an gida nawa a hudu ne gida hudu ne sai umar ya dauki sai su kuma ba shi kenan ba ko ba ke ba to wannan bayani da ake yanzu wannan hadisi wani hadisi ne marfu'i ne ko mawquf ne ko makato'i ne mawquf ne dan imam baiquni yana cewa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'ilin fa huwa mawqufun zukin mawquf ne ga Umar ɗan Khattab kuma a ciki mun fahimci mun samu darussa gaskiya masu tarin yawa mun same yadda shugabanni suke yi ba sa rabawa tsakanin 'ya'yansu da wanda ba 'ya'yansu ba don kuna 'ya'yan shugaba za a ɗauki dukiyar gwamnati a baku a baku allocation na daban a yi wannan ba zai yi ba shi dukkan sojoji an ba su haka ya ce a'a ɗaya kenan sannan kuma mun ji hukuncin ba ɗaya daga ciki shine ribar in an tashi kasafta ta akwai dama a kasafta ta nawa gida biyu mai kudi ya ɗauki rabi mai kasuwanci ya ɗauki rabi akwai yiwuwar a kasafta ta uku mai wahala ya ɗauki biyu mai kuɗi ya ɗauki ɗaya haka gwargwadon da yadda suka yarjejeniya abinda ake bukata ya zama ma'alum tun lokacin farko ya ce to za mu yi akan kaza akan kaza akan kaza kuma wannan baya hana a rubuta karka ce ai abokina ne ai wane ne wane ne na wane ne wane ne sai a rubuta gaba ɗaya duk yadda kuka yarjejeniya na'am alaikum salam wannan to wannan idan ya zama na idan ya zama na ya kenan idan ya zama na taruwa kuka yi shi ya kawo dubu ɗari ka kawo dubu ɗari ina zuwa kaga idan kai ka kawo dubu ɗari shi ya kawo dubu ɗari kuka zama dubu ɗari biyu kenan kowa yana da dubu ɗari ɗari to da an ware an ce wani abu a sa a dukiya har ila yau yana koma zuwa gare ka yana koma zuwa gare shi amma yanzu mutum ne baka dubu ɗari sai kuma yace za a kasafta kashi uku ɗaya naka ɗaya nashi ɗaya kuma na dubu ɗari to kuma dubu ɗarin tashi ce kaga a fakaice ya ɗauki sulusan ka ɗauki sulus kenan bai ba ka lura ko yawwa قال رحمه الله وحدثني مالك عن الآلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدي أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما وحدثني مالك yace imam malik ibn anas imam al-a'imma imam dahir al-hijra ya karanta da ni an al-ala ibn abdurrahman daga alau dan abdurrahman shine al-huraqi al-madani saduq an abihi daga baban ala shine wa kenan shine abdurrahman bin yaqub Aljuhani juhani at-tabi'i as an jaddihi daga baban ala daga kakan ala shine wa yaqub shine yaqub tabi'iyun kabir yake cewa anna usman bin affan lalle usman dan affan atahu malan qiradan ya fi ya bashi dukiya da zai je dinga yin kasuwanci da ita ala annar ribha bainahuma akan in an tashi raba ribar to ribar ta zama tsakaninsu su lura ribar ta zama tsakaninsu duk wani yana nuna mana halaccin haka ya halatta haka kuma al'amura ne da wannan ya kware a kasuwanci amma babu kuɗin wannan ga kuɗin bai san komai a kasuwanci ba lura da ke ko ta kuma eh, cuɗanya da juna muddin an yi shi akan tsari na musulunci wannan bai ba haramun ba ne ba ku lura a yi shi filla-filla ba wai mutum ya kawo kuɗi dubu ɗari ya baka jimawa kaɗan ya zago ka ɗauki dubu ɗaya ka bashi ka ce a cikin kuɗin nan ɗan abin da aka samu ba a kun shiru ka sa ku irin haka mutum ya ba da dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ka ci gaba da kasuwanci da su bayan wata ɗaya sai ya zago in ya zago kuma sai ka ɗauki ɗari biyar ce cikin abin da aka samu ba wai cikin uwar kuɗin ba to yanzu ɗari biyar da aka samu wace irin ɗari biyar ce shin abin da aka samu na riba dubu ɗaya ne ka raba biyu ka ɗauki ɗari biyar ka bashi ɗari biyar ko kuma sha ci faɗi kai eh a ga ana buƙatar sanin waɗannan al'amura amma idan dama ya zama na irin kasuwanci ne da za a je gari a je a so kaya haka za ka irin wannan ma yana da sauƙi haka eh a ji a so ɗanyen tumatir ko busasshen tumatir an san adadin kuɗin da aka rike aka tafi da shi an san kayan da aka so an san yadda aka sayar kusa a kowace shiga ɗaya shiga biyu haka ake cewa ko shiga ɗaya shiga biyu za ga kowace akwai adadin abin da ake samu mu ci gaba babu ma babu ma yajuzu fil babun da zai mana bayanin abubuwan da suka halatta a yi su a abin da ya shafi قال مالك رحمه الله عز وجل وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يسليه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال إذا كان المال يحمل ذلك فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال wala kiswa eh wala kuswa na huku wata ruwayar wala kiswa wata ruwayar wala kuswa babu ma ya juzu min filkirat babin abubuwan da suka halatta a yi su a lokacin da aka bayar da dukiya aka ce a kasuwanci da ita ‘yan kasuwa da yaran hausa na kasuwanci ya suke kiran wannan da yaren kasuwanci a hausa ya ake kiran wannan mutum ya ba da dukiya ya ba da kuɗi ya ce ka je kai kasuwanci ribar maraba tsakaninmu eh haɗin gwiwa ko ƙala <coughs> maliku رحمه الله وجه القراض المعروف abin da yake na haɗin gwiwa wanda yake shari'a ta sani sananne halattacce kuna ji halatacce an yi a hudar rajulul malamin sahibi shine mutum ya karɓi kuɗi a hannun abokinsa mun ce abokin hannunsa abokin hulɗarsa kuna shi ko sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba eh kasuwanci ne eh. ka lura musulmi ne ko ba su ka karɓa a hannunsa amma ba ya karɓa a hannunka ba nan gare je sogiya giya kada je sai karnuka ya yi binuwa da su kun lura? yau eh an yi akhudar rajulu almalamin sahibi mutum ya karbi dukiya a wurin mai ita ya karbi kudi a wurin mai shi a wurin abokinsa ala an yi amala fihi ya karba ba a matsayin bashi ba a matsayin za su je su yi kasuwanci da shi wala damana alaihi amma ku sani ba zai biya ba in wani abu ya salwanta domin amintacce ne kun fahimci wannan idan aka zo dubu ɗari ka karba a hannunsa ko ya karba a hannunka aka je aka yi kasuwanci da aka yi kasuwanci aka yi shiga fari aka fito kun lura da aka je aka so kaya ka karbi kudin a yanzu a hannunsa ka je ka so tumatir ka shigo da shi mina kai Gammala komai malam sai ga kuɗi ya zama naira dubu ɗari da saba'in shiga ɗaya kawai da aka yi kun lura da kyau dubu ɗari da saba'in ɗin nan fa bayan ka cire kuɗin mota na zuwa da dawa da duk wani abu da ke amsa sunan fito duk ka fitar da shi kagan kun yi shi a kan za a raba biyu ne yanzu yana da dubu talatin da biyar kana da talatin da biyar Kullum ke ko <coughs> nan haka kuma da in shiga aka yi ya baka naira dubu ɗari da ka fito sai aka fito da kuɗi ya koma naira dubu saba'in kullura ba za a ce ka biya dubu talatin ba shi sa yake cewa wala na alihi ba magana biya ah, ɗazu da aka ci riba dubu saba'in me yasa ba a mai shi ba mai ita kaɗai ba shi kaɗai kun lura me yasa ba a mai ba to yanzu kuma dan an faɗi kuma dan an faɗi ba cewa za a to za a raba asara kai eh, dubu sha biyar ni dubu sha biyar ba ina fata mun fahimci wannan da kyau da ɗin dama al'amin ne duk wanda ka bashi al'asalu shari'a za ta yi mai kallo na amintacce ne duk wanda ka bashi dubu ɗari ka bashi kuɗi ya je yi kasuwanci to al'asulu ka amince mai ne so daga za a mu'amalance shi ne a matsayin amintaccen ka. yanzu alkali ba zai cire mai rigar amintuwa ba sai idan an yi bayanin yadda dukiyar ta salwanta aka ji akwai ganganci a ciki ina fata mafahimci wannan da ke ko kamar ya akwai ganganci kullum ya tashi in ya tashi rufe shago baya rufe shago in ya ja gilashin ciki kawai shi kenan sai ce ai unguwa ce kawai a matacciyar unguwa ce a ba za ka ba za ka sa gate na waje ba kuma bayan fa wai zai rufe ne sai gobe da sai gobe da safa a zo a ci gaba da aiki kun da kyau ko kuma me ya faru a kawai ya ajiye kuɗin ne anan ya tafi sallah azhar nan inda aka cike kuɗi aka bashi sai ya ajiye su anan tsirara su wai ya tafi sallah azhar kafin ya dawo an dafe su kaga nan ba za a iya cewa ya yi sakaci sosai da sosai kun lura ko kuma ya ce me ya faru a'a ai kudin suna cikin bakan leda ne da ya karɓo su a banki kun lura da ke ko da yana tafiya a kan mashin sai ya sanya su a cikin ɗan kwandon nan na gaban mashin da wasu samari biyu suka zo fi fi fi fi ɗaya yana goya a kan mashin kawai sai suka sangume suka sunguma ledar kun gane ko kuma ya goyo kudin a bayan mashin akan kariya a ganin duk wannan duk wannan sakaci ne kuna jina ko duk wannan sakaci ne to sai idan aka yi bayanin wannan ne sai a ji cewa laifin shi ne ko ba laifin shi ba ne amma idan ka ba mutum kuɗi ya kasuwanci da shi yana cikin yi sai aka samu asara a ciki kun gane wannan da ke ko to ba magana wai ka bi a ciki ɗaya wa nafaqatul amil fil mal shi wanda zai yi kasuwancin cin shi da shansa a cikin dukiyar ne kullura lura in ka ba da dubu ɗari to a cikin dubu ɗarin kamar yadda a cikin ta zai fitar da kuɗin mashin da ya hau daga nan zuwa inda zai hau a ciki zai fitar da kuɗin mota na tafiya a ciki zai fitar da kuɗin mota na dawo hakan na a ciki zai fitar da kuɗin abincinsa wa nafqatul amili fil mali fi safarihi min ta'ami wa kiswatihi fi safari a halin tafiyarsa min ta'amihi na abinci wa kiswati na tufafin da zai sa watakila akwai bukatar a sa rigar sanyi watakila akwai bukatar a sa takalmi a sa safa a ɗauki mafi duk ciki zai siya eh wa ma yuslihu bil ma'ruf da duk abin da zai gyara tafiyarsa da duk abin da zai gyara harkarsa bil ma'ruf bil ma'ruf da abin da yake sananne a shari'a me al-ma'ruf din bi qadaril mal gwargwadon nauyin da dukiya za ta iya dauka kun lura gwargwadon yadda dukiyar za ta iya daukar nauyin watakila su uku suka tafiya wannan an ba shi naira dubu ɗari kuna jina haɗin gwiwarsu na naira dubu ɗari ne wancan kuma haɗin gwiwarsu na naira dubu ɗari biyar ne akwai bambanci ko babu hankalinku ya tafi wurin motsin waya wannan haɗin gwiwa su na naira dubu ɗari ne wannan haɗin gwiwa su na naira dubu ɗari biyar ne kuna jina to yanzu idan aka tashi ai gaga abin da dubu ɗari za ta iya ɗauka abin da dubu ɗari biyar za ta iya ɗauka dubu ɗari ba ta iya ɗauka ba hisa malik ibn anas ya ce bi qadaril mal gwargwadon nauyin da dukiyar za ta iya ɗauka idan shakhasa fil mal idan yayi tafiya da kuɗin shine idan shakhasa filmal idan ya tafiya da kuɗin idza kana ya yahmilu zalik idan dukiya ta kasance za ta iya ɗaukar haka kenan idan ba ta kankano dukiya ba dan gado ne ya ce to ya ji karatu amma wadda gashi gashi gashi ba abokin tafiyarsa ya bashi ya bashi naira dubu hamsin su kasuwanci wani kuma an bashi dubu ɗari biyu shi mai dubu ɗari biyu ɗin da ya tashi ya sa aka kawo mai shinkafa ga shinkafa gefe guda ga kaza ta can gefen ga kaza ga kaza ga kaza shi ma kuma ya ce abin da wancan ya yi na ne shi ma wannan zai yi alhalin wancan dubu ɗari biyar ne wannan kuma dubu ɗari kullum da ke ko aka tashi dawowa mai dubu ɗari biyar ya ce mota guda zai ɗauko shi yana ganin kai ina in ya ce sai ya haɗa gwiwa da wani zai makar bai shigo ba saboda kawai sai ya ɗauko mota guda duk da bata cika ba shi ma mai ɗari biyar mai naira dubu ya ce eh, mai dubu ɗari shi ma ce kai tun da wanda ya ɗauki mota guda shi ma bari ya ɗauki mota guda <laughs> ga kaga ba zai ba duke ba za ta ɗauka ba in ya irin waɗannan abubuwan to kaga za a tumce shi zai biya in ya ce fanan da dukiya ba za ta iya ɗauka ba Fahimta kana muqima fi ahli amma idan muqim ne a cikin iyalansa shago ne ake da shi sai dai je San tara ya dawo ko kuma shago ma a cikin unguwa yake fala nafaqata lahu fil mal min al mal to babu ciyarwa a dukiyar wala kiswa hakan nan babu tufatarwa sai idan sun yi daddali akan haka amma al'asulu babu sai idan sun daddali akan haka curto kaga zan dinga ci a ciki zan dinga kaza dan dinga kaza dan dinga kaza Kun lura da kyau a to ai ka in ka lura aikin banki ko aikin gwamnati ai babu tufato ba babu abinci a ciki idan gwamnati ta baka ka ai idan gwamnati ta baka albashinka ba a ciki zaka yi dinki ba ba a ciki zaka sai abinci ba to amma wannan idan aka raba ribar a ciki zaka yi komai da komai in kuma kuka daddale to kaga nan hankali ya kwanta sosai zan dinga cefane ne a ciki bil ma'ruf da kaza da kaza to wannan shine na'am na'am eh na'am idan wanda ake shiga ɗaya ne shiga biyu ba eh nam eh duk wajahin biyun ya halatta yake cewa bayanin da muka ɗazu na an je da naira dubu ɗari an yi kasuwanci aka zo aka samu riba naira dubu saba'in kun lura shin ya halatta idan aka raba dubu saba'in din nan talatin da biyar biyar in a haka suka raba kowa ya karbi sa ya sha'aninsa ko kuma ya halatta a hada kaga idan aka hada yanzu shi wancan yana da dubu ɗari da talatin da biyar wani yana da dubu talatin da biyar kun lura alhalin ɗazu wannan ba shi da kokobo a cikin kuɗin wancan shi ke da dubu ɗari ka fahimci magana ta ko to ya halatta a raba ya halatta a raba ko ya dauki shi ya gaban kanshi ya halatta kuma a hada to yanzu idan a hada kaga kenan yana da kuɗi kuma yana aiki ku lura yana da kuɗi a ciki kuma yana aiki to la'alla kuma sharadin wancan na yanzu ya sha bamban da wancan don na farko ba shi da kuɗi a ciki aiki kawai ke aka ce ga yadda za a raba yanzu kuma yana da kuɗi a ciki kuma yana aiki misali a ce yadda wancan ya bada dubu ɗari shi ma sai ya kawo tashi dubu ɗarin no kenan dubu ɗari biyu kuma sai ya zama na shi zai yi aiki to a an tashi rabo kai tsaye rabo zai sha bambam nam eh. a ka lura wancan idan tafiya ya yi ya je so kaya Legas ya je so kaya Badin ya je so kaya Zaria Kano duk wannan tafiya da yi amma yan wannan nau'in kasuwanci da muke magana shi yanzu ba tafiya safara yake yi ba eh ba tafiya yake ba iyakaci iya tafiya sai je kaso gwari ya je so kaya shine ya je kasuwa ya je lodo a baro ya toyi shine ya je kasuwa yawo قال مالك رحمه الله عز وجل ولا بأس بأن يعين المتق... متقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما قال مالك رحمه الله ولا بأس بأن يعين المتقارب متقارضان باب لفي masu masu haɗin gwiwa guda biyu su taimaka ma juna kullu wahidin minhu ma sahibahu babu laifi kowane ɗaya ya taimaka ma ɗaya ala wajhil ma'ruf akan dai hanya da take sananniya a shari'a idan sahha zalika minhuma idan hakan ya inganta amma ba wai tare da cewar an yi sharaɗi tun farko ba kun gane wannan da kyau ko kuma abubuwa da yana da kyau a lura sai ga mutum ya ba da kuɗi dubu ɗari ya ce a kasuwanci da ita yana ta mun gane wannan da kyau akwai fuskoki da yawa mun bada fuska ta farko ɗazu na cewar idan aka yi shiga farko aka dawo za a iya kasafi za su iya cewa a bari sai bayan wata uku uku kun lura ko bayan wata kaza ko bayan wata shida ko bayan shekara sai ka ga shi wannan kenan idan na tafiya ne haka kuma idan na shago ne kun gane maganar an buɗe shago kayan ciki gaba ɗaya naka ne nashi ne kai kuma ya dai baka kuɗi haka kana jujjuyawa da su sawawun kai ka so irin kayan kai ka irin sana'ar idan kayan provision ne sai ga yana aikowa a bashi madara a bashi biredi sun ke guda a bashi lifton a bashi bombita a bashi siga kullum da ke ko ɗaya wani lokacin ya zo a mashin sai ya ce da mai shagon bashi kudin mashin naira hamsin kullura sai ce ku je ku tambayi mai shagon na mai abin na wani za a samu naira ɗari a wurinsa wannan duk bai halatta ba ɗaya na biyu tunda ba a yi shi a lokacin sharaɗi ba idan kai ne a shagon duk abin da ya karɓa sai ka rubuta kun gane ya baka naira dubu ɗari a kan sai bayan wata shida za a yi lissafi kun lura da kyau ya zo ya karɓi kaza ya karɓi kaza ya karɓi kaza lokacin da aka zo lissafi bayan ka ba da lissafin ya ba da dubu ɗari sai kuma ka ce ya karbi a mana ya karbi siga siga ta, naira biyar naira kaza naira kaza naira kaza ya karbi siga ko ya karbi kayan shayi na naira dubu biyar ya zo a mashin ya ce a biya kaza a zo a karbi naira ɗari a zo a karbi naira kaza ya karbi naira dubu biyar an haɗa no kenan dubu goma yanzu kuɗin shi ya dawo naira dubu tasa'in wani lokacin fa ba shi da ya ba da kuɗin ba hatta yan uwan shi hatta yayin shi duk wurin ake ta kullum sai ga shago yana dan ramewa haka kamar ta ya kama shi haka shago yana dan ramewa shi sai ka ji shi da yana ce a'a mu mun ga shagon wane ramewa yake lafiya alhalin kuwa irin hidimar da shi yake yi hidima ba za ta iya ɗauka ba dan yana zuwa ya bada kaza yana zuwa ya karbi kaza yana zuwa ya karbi kaza ya karbi madara ya karbi Netscape ya karɓi naira ɗari ya karɓi ɗari biyar ya karɓi dubu biyu kuma wani lokacin sai ya tsakaita ido ya ce amma wannan ai ba sai an rubuta ba me za a rubuta idan ya karɓi sama da dubu ɗaya wannan duk ba sharaɗi ba ne in ya karɓi sama da dubu ɗaya ne za a rubuta shi ma ana magana cewar zai ci a ciki ko ba zai ci ba ko ba ka ake yi ba abin yana bukata a mai kuskure ma kenan qala malik rahimahullah wala ba'asa bi an yashtariya wala ba'asa bi an yashtariya rabbul mali mimman qaradahu ba'd ma yashtari min as-sila idza kana zalika sayan ala ghairi shart kuna ji قال مالك ولا بأس باب لي في بأن يشتري رب المال مي أور كدي يسي ممن قارضه يسيا أورون وان دي باشي يججويا ba'adha ma shari min sile abubuwan da yake so ya saya babu laifi kun lura ba zai ce tunda ya ba da kuɗi ba kada a ganshi yana yawan gilmawa a ga kamar menene a yadda ko yake aiko naira biyar a bashi lifton karami ko naira goma a bashi lifton babba ko yake aikowa a sai mai sigar naira goma haka shi ma zai aiko da naira goma shi ya ce a je a bashi siga yadda wannan zai zo ya karbi ya karbi kaza ya karbi kaza sai karshen wata shi ma in ya karba karshen wata sai ya aiko da kuɗi kun gane kenan yadda mai shago yake da littafi wani ya karbi kaza wani ya karbi kaza wani ya karbi kaza karshen wata zai bayar shi ma haka zai rubuta in karshen wata ya albashi sai ya ɗauko kuɗin shi cas naira dubu uku dubu biyar da ya karba sai ya aiko mashi da kuɗinsa ga kuɗin nan da na karba aminu ko ba yi ba yauwa haka za a yi amma ya ta karɓa wai dan shi ya ba da kuɗi ga sannu a hankali sai a cinye kuɗi sai kuma zo a ce wannan shi ya cinye kuɗi sai a ta zarginsa idan yayin shi ya aiko mai da waya a ce a a a kaga ya fara san yanzu waya da yake rikewa ma kai ba ka rikewa tun da su duk abin da aka gani a jikinka ko murmushi ka canza sai a ce ba yana fantamawa ba kun lura da kyau ko sai ga wani lokacin shi da ya bayar kuɗin idan shi bai kai ba amma na gefen shi suna ta yi mai kuma ka san mata karara ta karara duk abin da ake yawan maimaitawa sai ya zauna mai aka ce kai baka lura ne ice mai fa ice ba ga da ya rike ba yanzu wataƙila fa caji aka kawo mai an sa ta a shago ana caji ne shi kuma da yake sarkin gem ne ya ɗauka yana gem da ita sai ga ana cewa baka ga wayar da yake rike ba wayar da yake rike ma kai baka rike wa yanzu Allah ta'ala ya sauke alhim da malik ke cewa ya halatta ya saya ba tare da sharidi ba me ba tare da sharidi ba ba tare da an gaba sharidin to da sharidin fa in zan sai a burin ka zan siya ko kuma in zaka sai a buri na zaka siya da dai wasu sharuɗa ba tare da an yi wannan sharidin ba kuma ba tare da cewar zai siya ba zai biya ba a'a ya zai ka ce zai siya ba zai biya ba ai ba zai yi ba ya ba da dubu ɗari ga ta dawo dubu tasa'in kaga ta dawo tamanin da biyar jima ta dawo saba'in sai ga tana ta tana ta ƙasa Allah ya sauke قال مالك رحمه الله عز وجل في من دفع إلى رجل وغلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا إن ذلك جائز لا بأس به لأن ربها مال لغلام لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبي قال مالك رحمه الله في من دفع إلى رجل dangane da mutumin da ya ɗauki kuɗi cas ya ba wani mutum wa ila gulamin lahu hakanan ya ɗauka kuma ya ba bawansa mutane no kenan ya ba wani mutum kuɗi a jujjuya ya ba kuma bawansa ƙiradon a matsayin in an samu riba za a raba amalani fihi jami'an za su dinga yin amfani da duke baki daya inna zalika jaiz ya halatta la ba'sa bihi babu wani lafi akan wannan li'anna ribaha malul ghulami domin ribar da aka samu dukiyar bawan shi ce la yakunu ribahu sayyid riba ba za ta zama ta shugaba ta mai bawan ba baki ɗaya tunda nan ya sanya shi ne kiradan ba ya tura shi aiki bane hatta yantazi'ahu minhu har sai ya karba wa bi manzilati ghairihi min kasbi to a wannan lokacin kuma yana matsayin irin kwadagon da shi bawan ya je yayo ne asali da abin kwadagon da bawa iyo bawa i din nashi ne sai idan mai bawan ne ya ce to kawo abin da ka tara din nan kai kuma rike kaza shikenan kun gane wannan da kyau ko akwai fuskoki irin wannan da yawa ko dai ya zama na ai wannan fuskar da muka ambata qirab ku lura a matsayin riba tsakaninku ko kuma ka ɗauke shi kawai ɗan aiki kamar yadda gwamnati take da ma'aikata karfe bakwai karfe kaza zuwa kaza shine lokacin aiki kuna jina duk wata za ka biya shi kaga a wannan lokaci babu magana an ci riba ba a ci riba ba an buɗe shago ko ba a buɗe shago ba an sa kofi doka ta ɓaci ko ba a sa ba duk wata za ka cire albashinsa ka bashi wannan kuma ba maganar watakila dubu ashirin kake bashi dubu goma sha biyar kake bashi dubu goma kake bashi a wannan kuma ba maganar a wannan watan ma dubu ɗari aka ci riba kaga ba magana shi wanda ke ma ake ji cewar a dubu ɗari ne yanzu kaga da rabawa ake yi shi yana dubu hamsin kai kana dubu hamsin duk babu wannan maganar ko dai zamana a yi irin wannan da muka karanta ko kuma ya zamana a ka ɗauke shi kawai a matsayin ma'aikaci an ka ɗauke shi a matsayin ma'aikaci duk ƙarshen wata za ka ba shi kaza duk ƙarshen wata za ka ba shi kaza ina fata mun gano wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وعليكم السلام wa rahmatullah